dokar kariya daga batunci, a dandalin sadarwa na zamani ta sake jan hankalin 'yan majalisar dattawan a karo na biyu ne a tattaunawar musamman a zauren majalisar zaman da ya nuna galibin 'yan majalisar sun goyi bayan wannan ƙudirin dokar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin 'yan majalisar da suka nuna fa'idar wannan ƙudiri kamar yadda ya yi mani bayani. an ba da dama ka faɗi albarkacin bakinka don gyara abu ba don bata abu ba da haka kira da muke ga dukkan mu 'yan social media mu kari mu gyara abu ba bata ba ko mutum ne laifi ka ba shawara zai gyara laifinsa sai ka samu lada amma an ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutum ɗari su zo ce yi abin kirki sai kuma ya ɗauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai ya ta yi yanzu a al'umma ba kuma daidai ba ne wannan. Shi kuwa mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dattawan, Sanata Sahabi Ya'u ya yi nuni ne cewa babu wani dalilin da zai sa gaban kowa ya faɗi saboda wannan ƙudurin doka fa sai ya samu ra'ayoyin al'ummar ƙasa nan ba da daɗewa ba. Su masu dandalin sada zumunta na yanar gizo suna da gaskiya akan cewa eh ana son a yi musu katsalandan ga abin da suke yi. Shi kuma wanda yake ganin waɗannan ne masu dandalin yanar gizo yana da gaskiya in ya ce to menene kariyar da za a ba iri na mai neman a kare mashi mutuncinsa mai neman kada wani wanda ya zama to saboda wani dalili ya shiga cikin wannan rigar ya zalunce ni kamin bayani ya zo ya riga ya tozarta ni kowa na da nashi wannan shine magana ta gaskiya kuma wannan abu da aka bayar aka ce a ci gaba da shi a cikin majalisa an ba da izinin a cigaba gaba da shi ne saboda mi za a kai fagen da za a gabatar da shi bayan al'ummar Najeriya wato public hearing kowa ya adda abin faɗa ya zo ya faɗa daga ciki a tantance jama'a ta fidda doka ta gaskiya da kanta jama'a za su yanke hukunci da kansu amma kai da majalisa majalisa ta zauna ta sake tattaunawa ta mai da shi doka in ya kasance ya zama doka amma ga masani akan dokokin ƙasa barista mai nasara kogo ibrahim ya gaya mani cewa wannan al'amari ba sabon abu ba ne domin ƙasashe da dama suna amfani da irin wannan doka da take ƙara ƙarfafa zamantakewa da kuma kare haƙƙin al'ummansu. idan muka la'akari da hurumi na sashe na sha biyar sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya da sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da na uku da ya magana haɗin kan ƙasa da kuma sashe na sha hudu sakin sashe na biyu na horumin tsarin mulki wanda ya magana tsaro ta ƙasa to idan aka yi la'akari da wannan to yana da muhimmanci a kafa wannan hukuma don ta daƙile eh, yawan zazanta abubuwa waɗanda za su kawo rashin haɗin kan ƙasa da kuma neman eh, gurɓata tafiyar da gwamnati take yi a lafiya ita wannan kudurin doka dai ta sha suka kuma tana can suka daga kungiyoyi daban-daban wanda daga cikinsu sakataren kungiyar 'yan jaridu na ƙasa Shu'aibu Leman ya nuna mamakin abin da yasa ake ƙoƙarin tabbatar da wannan ƙuduri ya zama doka. Abin takaici shine gwamnati ko jami'an tsaro sun gagara yi ko ko sun ƙi yin komai saboda su kare lafiyan 'yan jarida. wannan kuma yana faruwa ne da gangan saboda eh, yawanci mun gane cewa ba a son bincike ba a son tone-tone a halin yanzu dai an mika wannan kudirin dokan wa kwamitin kula da shari'a domin a tsabtace shi kafin a fara sauraron ra'ayi na al'umman ƙasa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya